الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب من أتشن الفصل العاشر في أذكار الاستفتاح أي أذكار استفتاح الصلاة ذكر بودة سلة بودة كراتن سلة أم فدا منا وصدق تشكي كمان حديث يكي تشكي صحيحاني اللهم اللهم بائد بيني وبين خطاياي sannan kuma an faɗa mana na biyu Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira subhanallah bukratan wa asila sannan kuma aka faɗa mana isti'aza da ake yi sannan kuma an faɗa mana ta uku subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk to shi malam yace mana wa fi sahihi muslimin ya tabbata a cikin sahihu muslim dai عن علي بن أبي طالب قال دق سيدنا علي رضي الله عنه يتشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذا يميك إذا يسلى قال شيء يتشي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت astaghfiruka wa atubu ilaik wannan addu'ar ya fi da a sallar dare wajjahtu wajhiya na fuskantar da fuskata lillazi fatara samawati wal arda hanifa da wannan wanda ya kagi sammai da ƙasa hanifan ina ne karkace ma duk abin da ba Allah ba ina karkace ma duk abin da ba addinin Allah ba ina karkace ma duk abin da ba gaskiya ba in an ce hanafa shine mala'an shi kuma dama fi'ilin mala kamar yadda aka sha ambata mana fi'ili ne da yake diggi amma yana ta'diya ne da jarra ko dai ya zama bi ko dai ya zama ila ko kuma ya zama an mala ilaihi kaga ragibai fihi kenan mala ilaihi ya karkata zuwa gare shi yana tare da shi kenan in aka ce mala anhu shi kuma ya kauce masa mun gane mala ila addinil hanifi wa mala an addinil kadhibi mala an addinil sadiqi mala ila addinil sadiqi kaga mala hanafa ke mala ila sadiq ya karkata zuwa ga addinin gaskiya wa mala an addinin kazibi ya karkace ma addinin da ba na gaskiya ba ko shajiya an ce wai akwai wani baiki cewa ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu faman la indahu malun fa an-nasu qad ko ce ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malun fa anhu annasu qad malu ko shine yake cewa wai shi kuma wani ya kara ya ce ra'aitun nasa qad zahabu ila man indahu zahabu wa man la indahu zahabu fa anhu nasu qad zahabu ko wani ya ce ra'aitun nasa in faddu ila man indahu fiddu wa man la indahu fiddun fa an-nasu in faddu ko to kai wani ya ce ra'aitun na laman indahu hu naira ko to to shine kaga ma'anarsa hanifan kenan an ce hanafa ai mala sai iya ɗaukan mala'an ko mala ila kaga mala ila ad-din wa mala an ad kenan to hanifa wannan ana tabbatar ma da Allah tauhidi wa ma ana min al-mushriki kuma ni ba na cikin masu shirka ba na cikin masu gama Allah da wani a cikin bauta inna salati lallai sallata da nake yi sallah wa nusuki da yanke yanke na da nake yi lafazin nusuk yana zuwa da ma'anoni uku an nusuk بمعنى أعمال الحج أي كان حج جباكي ديا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا مناسك سنن النسك نازوا معنى الذبائح ينكي ينكي ينكي ينكي سنن النسك الإبادات كلها إيه. إبادة ديك أنا شيمتها almanshak ko a ce annasika ko a ce annusku to nan yanka ake nufi wa ya sannan rayuwa ta ga baki ɗayanta wa mamaci ya mutuwa ta ga baki ɗaya lillahi rabbil alamin na Allah ne ga baki ɗaya la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a cikin waɗannan ban haɗa shi da koma ba kaga al'ubudiyyatul mutlaqa ce lillahi ta'ala an ba Allah bauta gabaci daya wa bizalika umirtu kuma da wannan aka umarce ni wa ana minal muslimin kuma ni ina cikin musulmai Allahumma antal maliku ya Allah kai ne mamallaci mai mulki la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai anta rabbi wa ana abduka ni bawanka ne ya Allah kai ne ubangiji na anta rabbi kai ne ubangiji na wa ana abduka ni kuma bawanka ne zalamtu nafsi ya Allah na cuci kaina wa ataraftu bi zambi sannan nayi itirafi itirafi wato na tabbatar da cewa nayi zinubi faghfir li dhunubi jami'a ya Allah ka gafarta mini zanubaina dukkaninsu innahu la yaghfiru dhunuba illa anta babu wanda yake gafarta zunubai sai kai an sha faɗa mana me ake nufi da al ko al-ghafru al asalin kalmar kenan al ko al ana nufin as-satru kenan a rufe abu shi yasa idan aka ce gafara Allahu lahu ana nufin satara zambahu sannan wa afahu min dukhulin nar ya gabu ya rufe mu mutum zunubansa ba za a gani ba sannan ko bayan haka an kubutar da mutum daga shiga huta mun gane wahdini li ahsanil akhlaqi ya Allah ka shiryatar da ni zuwa ga kyawawan ɗabi'u ɗabi'un da suka fi kyau la yahdi li ahsaniha illa anta ba wanda ya isa ya shiryatar da wani zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u sai kai ya Allah wasrif anni sayyi'aha ya Allah ka kawar mana da munanan ɗabi'u la yasrifu anni sayyi'aha illa anta babu wanda ya ise kawar min da munanan ɗabi'un nan ya Allah sai kai kun ga do'i masu tsada labbaika ya Allah maɗaukakin sarki na amsa kiranka wa sa'adaika sannan ya Allah maɗaukakin sarki ina fatan samun rabo guda biyu daga gare ka sa'adatu duniya da sa'adatul akhirah kenan wal khairu kulluhu fi yadayka ya Allah madaukakin sarki alkhairi ga baki ɗaya a hannayenka suke wa sharru laysa ilayka sharri kuma ba daga gare ka yake ba ba a danganta maka sharri ana bika ya Allah madaukakin sarki ni da kai nake komai shi yasa kake cewa bismillah ai bismillahi aqulu bismillahi aqra'u bismillahi aktubu bismillahi adkhulul baita kenan sannan kuma wa ilaika sannan gare ka nake zan koma bika duk abin da zan yi da kai nake yi da sunanka nake yi sai ka yarda in yi sannan zan yi wa ilaika sannan kuma zan dawo ka domin ka min hisabi إنا لله وإنا إليه راجعون إلى الله مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا تقول تباركت يا الله الخيران كسن يوا أي ازدادت خيراتك الخيران كسن كابسن دبشيني بركة تو تباركت Wata ta'alaita sannan ya Allah ka ɗaukaka ka samu kana da uluwi uluwu zati da uluwu sifati zatin ka maɗaukaci ne sannan kuma sufufun ka maɗaukaka ne wa bika aman astaghfiruka wa atubu ilayk ina neman ka gafarta mini ya Allah kuma ina neman ka karɓi na ina tuba zuwa gare ka kun wannan addu'a tana da tsawo to duk tana cikin adiyatul shifta mutum ya yi ta a cikin sallarsa kafin ya fara karatu kalmomi ne waɗanda suke jawami'ul aqida kalmomi ne dunkulallu da suka kunshi manonin aƙidar musulunci ingantacciya wa kana idza raka'a yaqulu fi ruku'ihi sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yayi ruku'u kuma yana cewa Allahumma laka raka'atu ya Allah gare ka ne ruku'u dan kai ne ruku'u laka raka'atu a gare ka ne ruku'u wa bika amantu kuma dan kai ne ne imani ai amantu bika kenan wa laka aslamtu kuma ya Allah gare ka na miƙa kaina na miƙa wuya na gare ka na islam na miƙa wuya khasha'a laka sam'i haƙiƙa ya Allah jina ya ƙanƙantar da kai gare ka khasha'a kenan min al-khushu'i wa basari hakanan nan gani na ma ya Allah ya ƙanƙanta gare ka ba haka kake da kanka ba ƙasa ƙasa kake da kanka ai ko kai ruku'u wa mukhi hakanan nan na. bargo abin ke cikin ƙashina shine al-mukhu wa azumi hakanan shi kanshi ƙashin nawa ya ƙanƙanta gare ka ya Allah wa asabi hakanan jijiyata jijiyar da ke kai sakonni ita ce ake ce mata al'asab dukkaninsu sun kankanta gare ka nav ita ce al'asab wa idza fa'a ra'sahu min ar-ruku'i sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan ya dago daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu sami Allahu liman hamidahu yabo Allah ta'ala ya ji wanda ya yabe shi rabbana wa lakal ya Allah ubangijinmu wa lakal hamdu ay yabo naka ne kai kadai ka cancanta a yabo yabo wanda yake mutlaki mil as-samawati halin kasancewar wannan yaban naka cike da sama wa mil al-ardi kuma cike da ƙasa wa mil ama bainahuma da kuma cikin abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa mil ama shi ita min in ba'adu sannan kuma ya Allah wannan yaban ya zama cikin abin da duk kai kaga dama ai ba'da mil samawati wa mil al-ardi wa mil ima bainahuma shine ba'aduna shi yasa aka gina ta alal alal dhanni قطعت الإضافة سواء نويت أو لم تنوى وإذا سجد سنة أيكي صلى الله عليه وسلم إذا يسجد يقول يناتي في سجوده أتكن سجد الساعة اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين sai جويا can Allahumma laka raka'atu nan kuma sai aka ce Allahumma laka sajadtu ya Allah gare ka ne sujada wa bika amantu daidai da can wa laka aslamtu daidai da can sajada wajhiya can kuma aka ce khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi nan kuma sai aka ce sajada wajhiya sajada wajhiya fuskata ta yi sujada lillazi khalaqahu da wannan Allahn da ya halicce ta wa shaqqa sam'ahu kuma ya tsaga mata jinta ya sa mata kunne ka gani ko wa basarahu sannan ya tsaga mata ganinta wato idanuwa kenan tabarakallahu albarka ta tabbata ga Allah ahsanul khaliƙina shine mafi kyawun masu halitta shine kyawun masu halitta wa kana akhiru ma yaqulu bayna at-tashahhudi wat-taslimi ƙarshen abin da annabi sama yake faɗi a tsakanin tahiyarsa da sallamewa bayan ya yi addu'o'i Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhiru la ilaha illa anta annabi sama yana yin wannan a sujadarsa a tahiyarsa ta karshe Allahumma firli ya Allah ka gafarta mini ma qaddamtu abinda na riga na gabata wa ma akhartu haka abinda na jinkirta na zinubi wa ma asrartu haka nan abinda na boye ba wanda ya gani sai kai wa ma a'lantu hakanan abinda na bayyana na zinabi wa ma asraftu sannan ya Allah haka nan abin ne israfi wato ne banna na wuce gona da iri wa ma anta alamu bihi minni haka nan ya Allah abin da kai kafi sani fiye da ni ni kila ma ban dauka zinabi bane anta almuqaddimu ya Allah kai ne mai gabatarwa tuqaddimu man tasha'u sannan wa anta al ya Allah kai ne kake jinkirta abin da kaga da wanda kaga dama da abin da kaga dama la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai to duk waɗannan hadisi ne gashi nan da ya dunkulo mana addu'o'i masu tsada waɗanda ake yin su babban dai mahallin shahid na du'a istifta sannan bayan haka aka faɗa mana na ruku'u bayan haka aka faɗa mana na ɗagowa da ruku'u bayan haka aka faɗa mana na sujada sannan bayan haka aka faɗa mana wani yanki daga cin addu'o'in da mutum zai yi idan ya zauna tahiya kafin ya sallame wato a tahiyar karshe Allah maɗaukacin sarki ya sa mu zama masu ambatansa da yawa akan kuma yadda manzansa sallallahu alaihi wasallam ya karantar wallahu ta'ala a'la wa a'lam